sunana sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalu waye kira ka da Allah da Allah ka da Allah ban gane ba kamar ya kana nufin na fasa abin da nake so na faɗa kenan kawai na wuce wa ya gayyato ka dama ina ai yau ba sai an gayyato ni ba dan yau abin nayi ne fa dan na gaji da gafara sa har yanzu ban ga ko kunne ba ballata na in ga kaho dan haka da yau na zo karban barka da sallah sai ka ce wani kankanin yaro warre kuwa ai dama dan kankanin yaro ne dan haka dai kamar yadda na faɗa na zo karban barka da sallah kuma bidiyon nan ya shafi kowa kowane gari kake kowane ƙasa kake wannan bidiyon ya shafe ka dan haka kowa ya tsaya ya kalla oh, oh, kuma ba haka ba fa haka ne ma kuma haka za a yi namiji mace fari baki yaro ba babba tsohuwa tsoho kowa tsaya kalli wannan bidiyon. Dogo guntu gajere gajar gajar kuturu makahu misaki kowa tsaya kalli wannan bidiyon. Mai mata ɗaya mai mata biyu mai mata uku mai mata hudu mai shirin yin aure har da goro kuma ku tsaya kalli wannan bidiyon. Masu zuwa aiki ofis masu zuwa aiki banki 'yan siyasa 'yan kasuwa masu sana'an hannu kuma ku kalli wannan bidiyon. 'Yan sane 'yan kwace barawo kwarto kuma ku kalli wannan bidiyon. Aljani maye boka ɗan tsubbu ɗan bori ɗan dambe ɗan kokowa kuma ku tsaya ku kalli wannan bidiyon. To abin babba ne ungozo ma da adda. To ba tare da bata lokaci ba dai aka ce ranar wanka ba a boyan cibi idan ana dara fidda uwa ake to yau fa abin nayi ne ko ba gaskiya ba. Gaskiyanka. Idan ka ga dama ka kira bidiyon nan nawa da nazo maula idan ka ga dama ka kira bidiyon nan nawa da nazo karban barka da sallah idan ka ga dama ka kira bidiyon nan nawa da nazo kwace idan ka ga dama ka kira bidiyon nan nawa da nazo fashi da makami amma ko an ki ko an so yau sai an cika min account ina da kuɗi. Ba maganin banza maganin Ba maganin maganar banza ba fa kuma ba maganar wobi ba fa ku ɗauki abin nan da gaske yawwa dan yau so nake a yi ta ta ƙare dan na gaji. Hakuri ake yi ita rayuwa. To ni ba zan yi hakurin ba hakuri na ya ƙare yawwa dan haka da yau na zo karban barka da sallah. Ban fahimci abin da kake nufi. To ai ni kuma so nake ka fahimce ni kowa ma so nake ya fahimce ni. Kwana biyun nan naga kowa sai ɗaura account din shi yake a social media. Wanne ne nemi taimakon kaza, wanne ne nemi taimakon wanne ne mu taimakon wanne ne mu taimakon to ni ma so nake yau a bani barka da sallah kawai yawwa so nake ni ma yanzu a cika min account ina da kuɗi ban yarda da wannan maganar ba kamar ya baka yarda da wannan maganar ba to an baka yarda da wannan maganar ba ni na yarda da ita kawai a cika min account ina da kuɗi ko in bar comedy au ta nan ka bullo warai kuwa ta nan na bullo shekara nawa ina sa ku nishaɗi ku kun taɓa sani ne to so nake yau kawai a cika min account ina da kuɗi so nake kafin nan da ranar sallah a haɗa min miliyan ɗaya eh? baka ji ba ne Na ce so nike kafin nan da ranar sallah haɗa mun miliyan ɗaya kawai. Maimaita abin da ka faɗa gaba na. Na ce so nike kafin nan da ranar sallah haɗa mun naira miliyan ɗaya. Kaɗan ɗaga murya kaɗan kuma ka sassauta daidai yadda zan fahimta. Alhamdulillah ai na fi so ka fahimta na fi so kowa ma ya fahimta. <clears throat> <laughs> na ce so nike kafin nan da ranar sallah a haɗa mun naira miliyan ɗaya kana da hankali ko? da hankali na alaji ras nike ai na san me nike yi saboda na san mutanen ba za su bani kunya ba wannan gaskiya ne to kamar dai na faɗa aka ce ranar wanka ba a boyan cibi masu so su san sunana na asali kuma ba mu taɓa yin kasuwanci da su ba to yau ga ranar ta zo kwarai kuwa to wannan dai shine asalin sunana wato dauda wasu kuma suka ce ba dauda ake cewa ba daud to ko ma dai menene ina so yau kuma correct in sunana nawa a comment section dauda ne ko daud sannan kuma sunan da kuka sani da shi wato sai na faɗa wannan kawai rikicin duniya ne na ɗaura ma kaina to kun dai wannan shine sunan da babana ya saka min aka yanka min rago ko akuya ko bunsuru ne ma ni dai ban sani ba abokin babana mafarauci ne ban sani ba ko ranar sunan ma zaki aka yanka min To, bayan sanin asalin suna na tare da fatan kuna lafiya ku haɗa mun naira miliyan ɗaya nima in yi kan sallah. Saboda wannan sallah nema ina so in yi ɗinki dan na gaji da sa wannan kayan. Kullum ina fama da riga ɗaya sai ka ce boka ga baki ɗaya ma duk tsami nike yi. <laughs> lokuta da dama idan na yi sabon video comedy na yi postin sai ka ga ana mun comment da cewa sai na faɗa yadda kake sa mu nishaɗi Allah ya haɗa ka da wanda zasu su sa ka nishaɗi kai ma to yau ga ranar ta zo yau a sani nishaɗi gaskiya ne yaro ka yi kokari tunanin ka kyau yau na fito ne musamman kawai saboda in gwada sa'a na in gwada farin jini na shin ina da amfani ko bani da amfani followers din da nake da shi a Facebook TikTok YouTube channel da kuma Instagram masoya ne na gaskiya ko duk kwali ne zan gani za ku nuna min kauna ne tun yanzu ko bayan sai na mutu wannan shine tunani na gaskiya wannan tunanin naka yayi kyau yawwa malam Umar Hashim mai gaskiya kai ma dai ka faɗa To kun dai ji da haka kawai a haɗa min naira miliyan ɗaya kafin nan da ranar sallah. Dama an ce akwai ɓarayin zaune. To ni kan dai ina ga yau ɓarawon zaunen ne in zaunen ma bata min ba in tashi tsaye tsayen ma in bata ba in koma lalube in kuma ba ku haɗa min naira miliyan ɗaya ba kafin nan da ranar sallah in ma ka ku a kotu. Ka ji wata maganar banza. To ai na ga sai bayani ne nake yi amma kamar ba kwa fahimta don haka dai idan ka tura min kuɗi idan baka so in sani fine idan kuma kana so in sani to wani ita ce nambar da zaka ɗauka ka tura min transaction ɗin ta WhatsApp in gani saboda wannan abu ne wanda ya zama dole haƙi ne akan ku yawwa ku tura mu transaction din gani ta WhatsApp shikenan ba ka rebin damu kun jire ni hankali ba fa renin hankali bane saboda duk wanda ya tura mu ta WhatsApp na gani bayan sallah idan Allah ya kai mu zan dauki sunan shi zan yi comedy na nuna farin ciki da godiya sannan kuma zan sa sunan shi a ciki ko ba gaskiya ba gaskiyanka to kun dai ji bayani na yawwa a tura min naira miliyan 1 kafin nan da ranar sallah ne ma an yi washe gale wali yawwa wannan shine account number na na san da kun ga ɗayan sunan ma za ku gane yawwa in ba haka ba gaskiya gaskiya zan maka ku a kotu ka ji renin wayo ba fa renin wayo bane ai gaskiya na faɗa ko ba haka ba ƙaura kai ma na san zaka tura min naka ko wannan serious issue din da ka zo min da shi da ba dan dan gwam bane kai in ba sai na fede ka ba shege nake oho oho ni dai kun ji bayani na ala sa ma kuɗin ya wuce miliyan ɗaya ya zama miliyan biyar. Amin, amma dai girma ya faɗi. Dakumi ya shanya ruwan ƴan tsaki. To ai gwara girman ya faɗi a turo kuɗin mun can ba girman nake da shi ba tunda har yanzu na kasa canza riga. Yawwa, don haka yau a cikin message zan kwana in dinga duba alert. Yanda na sare za ku turo kuɗin nan kuma ba ku turo ba, to gaskiya ina ga bugun zuciya ne zai kama ni na mutu. Yawwa, na gaya muku gaskiya sai an jima na bar ku lafiya, sai na ji ku.